بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد to yau za mu tashi darasi na 85 insha Allah yau bakwai ga watan Rajab hijira ta 1444 29 ga watan 1 shekara أشرين 2023 ta miladiya muna nan dai cikin babul hal yau dai za mu sauke babul hal insha Allah yau za mu sauke babul hal eh insha Allah nan sai mu shiga tamil sai mu gama sai mu gama wannan mujallada. Ah, hmm, hmm. na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الناظم رحمه الله وموضع الحال تجيء جملة فجاء زيد وهو ناوي الرحلة نعم وموضع الحال تجيء الجملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة نعم وتجملة تنازوها fi mawdi alhal wannan mawdi alhal zarful makan ne shi yasa aka masa nasba ai taji'ul jumla jumla tana zuwa a bigiran hali wato hal din ya zamanto jumla maimakon ya zamanto suna mufrad da ake masa nasba sai ta zamanto jumla fi mahalli nasbi ka ja'a zaidu gashi sai ya kawo maka misali kamar yadda yake a wata bazla bi wa'adin munjazi gashi nan ga bazla din nan kyauta ka ja a zaidun kamar ka ce a zaidun zaidu ya zo wa huwa nawin rihla alhali shi yana niyar yana niyar yin tafiya to kun ga wa huwa nawin rihla a wannan jumla ce to ita fi mahalli nasbin a hal mm. huwa shine mubtada din nawin rihla shine al-khabar mm. Mhm. Abin da babu yake asali dangane da alhal da kuma labari da sifa al-ifrad zamanto lafazi mufrad shine yake zamantowa alhal ko alhabar ko as-sifa hmm. to amma jumla tana zuwa a matsayin alhal wato a bigiran hali kamar yadda jumla take zuwa a matsayin wato a bigiran jumla da kuma a bigiran sifa ya gabata a cikin babul khabar mami a babul mubtada wa khabar hmm, me yake dangane da da da alkhabar jumlatan Hmm? wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumla hawiyatan ma'na alladhi fi qatla wa in takun iyahu ma niktafa biha kanubtillahu hasbi wa kafa eh shine wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumla hmm. yana zuwa mufrad khabar yana zuwa mufrad yana zuwa jumla na'am wala budda fiha min rabitin to la budda fiha min rabitin dole a samu rabit wanda yake daure ta da sahibul hal da ita kuma jumlar kamar yadda a cikin jumlar habar ita ma dole ta zamanto akwai rabit shine hawiyatan ma'anar ladhi fi qatla mm. Mm. Mm. to shi rabit din a cikin wato jumla ta hali imma zamir ko dai lamiri ne نحو جاء زيد ya duhu رأسه جاء زيد يده على رأسه زيد يزو هنن سنا كنسا to kaga a cikin ina jumla din ina hal din take yaduhu ala ra'sihi to menene rabit din yaduhu ad-damir yaduhu kaga yana komawa ya zuwa ga shi zaidu ko kuma ya zamanto akwai wawu wadda ake ce mata wawul hal kamar yadda ya zo a misalin Wahuwa nawin rihla wannan wawu din ko kuma a wata samma wawal hal wata samma wawal ibtida ana kiranta kuma wawal ibtida iz a ha. alamar ita wannan wawul hal din ingancin ya zamanto a bigiranta if za ta iya tsayawa a bigiranta hmm. wato kamar in ka ce a zaidun wa huwa nawin rihla ja a zaidun if huwa nawin rihla kamar hmm. in kace ja a zaidun wa amrun ka'imun takadirin if amrun ka'imun zaidu ya zo yayin da amru yake tsaye hmm. damiru wal wawu ma'an ko kuma can da an ce ya zamanto arabi da zamanto damir ko ya zamanto waw to zai iya zamantowa wa su biyan ad-damir wal wawu ma'an to kaga wannan misalin ja'a zaidun wa huwa nawir rihla al wawu wawul hal rabit hmm. eh, sannan huwa din abdamir damir shi ma rabit ne hmm. yana komawa ya zuwa ga zaid amma kaga za ka iya cewa ja a zaidun a wayanwi rihla hmm. eh, ka shafa zamirin amma a ce tunda wawu din ya wadatar eh, iz yanwi rihla hmm. Hmm. na'am in bi بمضارع ثبت حوت ضمير ومن الواو خلت وذات واو بعد أنو مبتدا نقول مضارع جعلن مسندا تو yace wa zatu wa zatu bad'in bi mudari'in a ita jumlar da take farawa da fi'ilul mudari sabat kuma fi'ilul mudari din ya zama to musbat ba manfi ba hawat damiran to ta kunshi damir tare da ita wa min alwawi khalat kuma ta kubuta daga wawu ba za a zo mata da wawu ba eh, kaga <clears throat> kamar ka ce ja a zaidun ja a zaidun yadhak ai kaga hawar da miran yadhaku din nan akwai huwa alladhi huwa al da yake komawa ya zuwa ga zaid to ka gani ba sai ka ce ja a zaidun wa yadhak ba hmm, ja a zaidun yadhak hmm. hmm. shine kawai misalin da na kawo na farko din nan a zaidun yanwi rihla ba wa huwa yanwi wa yanwi rihla ba in ka ce wa yanwi rihla sai zama to wannan wawu din atifa ce mhm. wa min alwawi khalat ka kubuta daga ba za ka zo mata da wawu ba wa zatu wawin ha wadda kuma take ma'abuciyar wawu ba'da hanwi mubtada to ka kaddara al-mubtada ha. in inwe mubtada lahul mudari uj'alanna musnada ka kaddara mubtada ij'alanna al-mudari musnadan lahu ka sanya al-fi'l al-mudari din ya zamanto ya dogara da shi wato sai ka kaddara in kamar in kace wato idan idan har wawu din ya zo a ciki to sai ka kaddara kan cewar akwai zamir da ya zamanto shi ne mubtala ita jumlar ta almubare ta zamanto gare shi ta dogara ta zamanto jumla ismiya eh, na'am aljumlar da ita jumla da take zuwa a matsayin hali musbatin idan aka idan ta idan aka gabatar da fi'ilil mudari al-musbat mai wanda yake mai tabbatarwa ya zamanto shine a farkon jumlar an taktarina to baya halatta ta yi iktirani da wawu ba za ka kawo wawul hal tare da ita ba bal hmm. ba za ta yi rabtinta ba sai da zamir ah, kamar ka ce ja a yabhaqu ja'a zaidun yabhaq to ka gani kaga ja'a zaidun ina jumlar ina jumlatul hal yabhaku to ba za ka ce ja a zaidun wa yabhaku ba to amma kaga a cikin yabhaku akwai damir wanda yake shine arabic taqdiruhu huwa وجاء أمر تقاد الجنائب بين ja a أمر tuqadul janaibu baina yadayhi amru yazo amma ana jan wato ingarmun dawaki a gabansa amma shi ya zo shi kuma wato a ƙasa yake amma ga dawaki ingarmu ana jan su hmm. to kaga wannan hal ne eh, ina jumlatul hal din tuqadul janaibu eh, baina yadayhi to ina rabit din tunda tuqadu janaibu ya samu tuqadu ya samu fa'ilinsa eh, eh? wai na zamir din yadaihi yawa ha'u yawa saboda haka ba wai lallai zamirun rabit din ya zamanto a cikin fi a cikin ita shi fi'ilin ba eh, a cikin shi fi'ilin mudari din a cikin dai jumlar ai da ya faɗa hawat damiran wa za tu badi in bi in sabat hawat ita jumlar ita ce ta kunshi zamir din ba filin mudari din shine ya ayyana dole ya zamanto shine mai zamir din ba mm, shi yasa wannan misalin da ya kawo ya dace sosai na'am wala yajuzu dukhulul wawi baya halatta wawu ta shiga a nan wajen shigar wawu baya halatta ba za ka Ba za ka ce ja'a zaidun wa yadhaku ba alwawu ba za ta zamanto wawul hal ba sai ta zamanto wawul ab to idan wani abu wanda zahirinsa shine zuwan wawu din wanda zahirinsa shine wannan wato zuwan wawu tare da fi'ilul mudari musbat ya zo min lisanil arab a harshen larabawa kuwila to sai a yi masa tawili ala izmari mubtada'in ba'dal wawu a bisa wato kaddara cewa akwai mubtada fi akwai wato suna mubtada ba'dal wawu da yazo bayan wawu din shi al-mudari sai ya zamanto shine labarin wannan mubtada din wannan shine kamar fadin su qumtu wa asuqu aynahu a qumtu wa asuqu aynahu wannan matsal ne na larabawa wato ai na miƙe wa a sukku ainihu kuma ina marin idanunsa hmm. Hmm. na'am <laughs> wa a sukku ainihu na'am sakkad wajaha hmm. wa ƙauluhu da faɗin ashair a basirahun najautu wa arhanu wa arhanu wa arhanuhum malika mm. falamma khashaytu abafirahum yayin da naji tsoron wato abafirahum makamansu nan al-abafir ana nufin wato jamu udfur bizinatu usfur wa ma'anarsa a nan wajen shine al'asliha yayin da naji tsoron makamansu najautu sai na tsira wa arhanuhum malikan kuma na sanya malik ya zamanto shine wato jingina na bayar da shi a matsayin jingina <laughs> ah, to gashin zai maka bayani a sukku wa arhanuhum kowannen su dukkanin su labarai ne ga mubtada da aka shafe shi taqdirin kumtu wa ana asukku ainihu wa ana arhanuhum hmm. alhali ina yi wato na tsira wa arhanuhum alhali ina sanya maliku ya zamanto ne jingina eh. hmm. ya gudu ya bashi hmm. na'am eh. <laughs> eh to kun gane wannan abin din jumlar ko wato idan a mudari fi'il mudari yazo ya zamanto kuma musbat a matsayin hal to ba za ka kawo wawul hal ba wannan wawun ba su zamanto wawul hal ba idan kuma aka samu abin da yazo a maganar larabawa wanda yake aka samu wawu din kuma fi'il mudari musbat ya biyo ta kuma ta zamanto jumlar tana da ma'anar hal to sai ka kaddara cewa wannan jumlar wannan jumlar kabar ce ga mubtada da aka shafi eh, eh, jumla ce ita wannan jumlar amma ta tana matsayin kabar ne ga mubtada al-mahzuf to kuma ita jumlar ta mubtada al-mahzuf ta wannan al-khabar na jumlar sai zamanto fi mahalli nasbin shine hal an fahimta? na wajen mai da hali tuwa ma kuddima biwa mm. winowin mugumarin aujihima to wa jumlatul hal jumla ta hali siwa ma quddima badda wadda ta gabata wato ita ce mai almubari ilmusbat mm-hmm. bi wawin au bi mudmarin au bihima a to tana tabbata tana zuwa ne bi wawin au bi mudmar ko da bamir au bihima ko da dususu biya to ita jumla alhaliya imma an ta kuna ko dai ta zamanto jumla ce ismiya ko kuma ta zamanto jumla ce fi'iliya to in ma ta zamanto jumla ce fi'iliya shi fi'ilin ko dai ya zamanto muzari'i ko ya zamanto mazi kuma kowanne daga cikin al-ismiya wal fi'iliya in ma musbatatun aw manfiya ko dai ta zamanto wadda ake tabbatar da ita ce ko kuma wadda take ake korewa وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمبارع مثبت musbatin la ta sabu halwa ya gabata kan cewa idan ita wato jumlar aka fare ta da fi'ilil mudari musbat wanda yake mai tabbatarwa to la tashabu hal wawu wawu ba ta zuwa ko wa za tu bad in bi in khalat hawar damiran wa min al wawi sabat kai mm. hawar damiran wa min al wawi khalat shine wannan ya gabata mm. aha bal ba za a yi rabutsinta ba sai da zamiri kadai ma hada to ya ambata a wannan baitin cewa duk abin da yake koma ba wanda yake ba wannan ba mm. to ya juzu fihi an turbata bil wawi wahdaha ya halatta a mata rabti da wawu kadai mhm. aw bi damiri wahdahu ko da damiri kadai ko kuma bihima da wawu da damir to ka gani to bari zai kawo su ɗaya bayan ɗaya fa yadkhulu fi dhalika al-jumlatu al-ismiyya haga al-jumla al-ismiyya za ta shiga ciki manfiya ko waje take musbata ko waje take manfiya haka nan ma al-mudari al-manfi haka nan ma jumla da ta ta faru da al-mudari al-manfi da kuma al-madi wanda yake al-musbat wal manfi saboda haka kaga anwa din guda nawa ne hmm? guda biyar hmm, guda biyar eh al-mudari mal manfi wal al-manfi kadai amma al-madi al-musbat wal manfi al-ismiya ita ma al-musbata wal manfiya ne dama ai taqsim din ai biyu sau uku ne ko biyu sau uku kaga shida ne shine jumla ko je ta zamanto musbata ko manfiya to kuma kowace daga cikin bata din ko dai ta zamanto ismiya ko ta zamanto fi'iliya kuma kowace daga cikin fi'iliyar ko ta zamanto da fi'ilul muzari ko da fi'ilul mazi ka gani ismat ta zamanto biyu sau uku to ɗaya an faɗi hukuncinsa ya rage sauran biyar ɗin to wannan shine hukuncinsu rabit ɗin zai iya zamantowa alwawu ko abdamir ko husubiyan hmm. an fahimta to yanzu gashin zai kawo misalan Mhm. sai ka ce a zaidun wa amrun ka'imun to wannan me kai kenan wace irin jumla ce wannan eh a a ku duba dai sosai a zaidun wa amrun ka'imun ina hal din yake ina jumlatul hal amrun qa'im ismiya ce yawa ja'a din ita ce me yanzu me ruwan ku da ja'a a <laughs> jumlatul hal ake magana yana <laughs> da ku da ja'a <laughs> na'am to kuma wannan ismiya din musbata ce ko manfiya musbata to menene rabit din hmm? Alwawo. Eh, ja'a zaidun wa amrun qa'imun hmm. ja'a zaidun wa amrun qa'imun na'am ja'a zaidun yaduhu ala ra'sihi ja'a zaidun yaduhu ala ra'sihi muna karatu yaduhu ala ra'sihi to wannan wace irin wace irin jumla ce wani irin hali wace irin jumla ce ta hal eh fi'liya ina ina fi'ilin da ya fara da ita eh ismiya ce musbata ko manfiya musbata me rabitin abdamir shine eh. na'am na'am alha Ya ala ra'sihi yaduhu ala ra'sihi eh to amma dai tunda dai wanda ya riga ya fara ai yayi kaka gida <laughs> yayi baba kere ya riga ya riga ya riga ya gama aikin <laughs> eh na'am zaidun wa ka haka nan ma ka ce ja'a zaidun wa yaduhu ala ra'si ina jumlatul hal a'a jumlatul hal nace yaduhu ala ra'si dan me za ku kawo waw wa ba ta cikin jumlatul hal hmm. to me rabit din alwaw wad damir alwaw wad damir eh aw bihima hmm. mhm to haka nan ma al sai ka ce ja'a zaidun lam walhal annahu lam zaidun baya dariya kaga ai hali ne zaidu ya zo baya dariya Eh, ko kuma ka ce to idan in ka ce lam yadhak ina jumlatul hal din eh lam yadhak hmm. to me rabit din abdamir menene damir din ina damir din yake ha kaf yadhak huwa al-caf الكاف أي الضمير المستتر الضمير المستتر الضمير المستتر أه. ja'a zaidun walam yadhhak ko ina rabit din ai ina jum ina jumlatul hal lam yadhhak ko to ina rabit din walam yadhhak na'am wa huwa lam yadhhak eh to nan kaga me rabit din مضارعي هذا واو تذكر مدوي بالجملة دي hawar da miran wa minal wawi khalat amma nan wajen menene rabit din ja'a zaidun wa lam yadhhak to ai ya maka shi okay na'am su biyun ne alwawu wa damir wa lam yadhhak ga wawu nan ga damir nan mustatir a cikin yadhak eh wa huwa lam yadhak wa lam yadhak huwa hmm. to ka gani ja'a zaidun wa lam yaqum amrun ina jumlatul hal lam yaqum amrun lam ya kuma amurin ba za ka share me za ka lam a cikin jumlar a yi tana cikin jumlar lam ya kuma amurin to nan meye rabit din meye rabit din alwaw kadai damir fa babu damir tun daga shi nan alfi'il mudari eh, rafa'a zahiran alfa'il gashi nan ismu zahir shine amr جاء زيد وقد قام امر جاء زيد وقد قام امر الحال قد قام qad qama amrun wannan wace iri ce na wace irin nau'in jumla ce madiya fi'liya ce bi fi'lin madin musbat ko to me rabit din واو وقد قام عمرو وجاء زيد قد قام أبوه جاء زيد قد قام أبوه هنا جملة الحال قد قام أبوه وش إيرن جملة شيء فعلية بفعل ماضي مثبت ما رابط إن الضمير وان إنا ضمير إن هو أبوه الضمير وان ديك المضاف إليه وجاء زيد وقد قام أبوه جاء زيد وقد قام أبوه وقد قام أبوه ina jumlar waƙad ƙama abuhu to me rabit ɗin alwawu waddamir alwawu waddamir hmm. mhm. waka zalikar manfi haka nan ma almanfi wato eh, kamar ka ce ja'a zaidun wa ma ƙama amurun ina jumlar ما قام عمر نن وتئلي تي جملة فعل آه، يو ماضي آه، آه، فعلية بفعل ماض منفي تو إنا رابط واو واو وجاء زيد ما قام أبوه جاء زيد ما قام أبوه إنا جملة الحال ما قام أبوه إنا رابط مهم. الضمير الضمير تأبوه او ما او وما قام ابوه أبوه كوكما انكتي جاء زيد وما قام ابوه مين رابط الواو والضمير الواو والضمير اها ويدخل تحت هذا ايضا المضارع المنفي بلا تو ا cikin wannan har أتكون ونم هروا يو الفعل المضارع المنفي بلا آه وند أكي مثلا نفي دلا shi ma zai shiga zai shiga cikin wannan mm. a ah, ci gaba to a bisa wannan sai ka ce ja'a zaidun wala yadribu amran ja'a zaidun wala yadribu amran sai ka ce mata bilwawi to ka gani a wa min alwawi halat din mm. da aka ce idan ya zamanto nafiyin ba da la ne. in lafiyin da la ne mm. to shi shikenan sai ta bi wannan babin جاء زيد ولا يضرب عمرا هنا جملة الحال لا يضرب عمرا لا يضرب عمرا كاغني المضارع المنفي بلا تو إنا رابط الواو to saboda kaga wannan toganci ya ce a waccan baitin da ya ce wa za tu badi in bi mudari'in sabat ko da yake a'a haka ne ita ce surar surar hamisa kenan eh ne ya zamanto jumla fi'iliya. da fi'ilil mudari al manfi tunda mun yi almusbat shi ne wancan wa min alwawi wawi khalat na'am المصنف يا أنبتا با أولا للتافن با أنه يجوز اقترانه بالواوي أنه يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت اي انا لا يجوز نيدي تو اي المضارع المضارع المثبت لا يجوز اقترانه tunda tunda akwai ya ce kal mudari al musbat shi al mudari al musbat yajuzu iktiranuhu bil ba ya ce wa min al waw khalat ba saboda haka a cikin nusar a cikin wani nusa ce take da la annahu la yajuzu to ita ce tabbatatta mm, ita ce tabbatatta <laughs> taka layo juzu ce eh, ita ce asali idan barista ya zo ka ce ya budo tasa <laughs> Allahu akbar Allahu akbar ya na'am la yajuzu ne to al-musannif ya ambata ba a cikin wannan littafin ba cewa baya halatta a yi iqtiranin al-fi'l al-mudari al-manfi shi ma a hada shi tare da waw da la ai da waw kamar yadda yake a al-mudari al-musbat nan ya ce al-mudari al-musbat ba a hada shi da waw ko to kuma anan ya ce al-mudari al-manfi bila yana ana sa rabit din sa ya zamanto waw to amma a cikin wani littafi ba wannan ba sai ce shi ma baya halatta a samu sawa kamar muzari ilmusbat amma abin da ya zo wanda yake zahirinsa wa'anna eh wa'anna ma warada da kuma cewa abin da ya zo wanda yake zahirinsa shine wannan wato ikiraninsa da da آه، آه، آه، نعم اقتران فدواو يؤول على إضمار مبتدئ على إضمار مبتدئ ذا تاويلي أكن قدر مبتدأ كقراءة ابن ذكوان كما قراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعان فاستقيما ولا تتبعان بتخفيف ولا تتبع ولا تتبعان ولا تتبعان إيه، بتخفيف النون ka gani wala tattabi'ani domin wala tattabi'ani din nan fi'ilul mudari ne ba mabni ba amma har wala tattabi'ani kaga wannan wannan fi'ilul mudari mabni ne eh, wa arabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inafi hmm, eh, ka kayaruna manfutin to kaga nan mununul annun din ba mubashir bace saboda haka bina'in fi'il mudari din akai a kira'ar jumhur amma kira'ar ibnu zakwan kaga wala tattabi'ani kaga aslan wannan a fi'il mudari ne mm, a a fi'il mudari da la nan wannan la manfi la nafiya ce ba ba nahiya ba mm. wal hal annakum la tattabi'ani ay wa wal hal antuma la تتبعان والتقدير alhalin ku ba ku abin wato tafarkin waɗanda suke يعلمو to kaga la tattabi'ani labari ne ga mubtada da aka shafe shi saboda haka wannan wawu din idan ta zo ba za a ɗauke ta a cewa wannan ta zo ne a babin cewa tunda man cewa المنفي بحرف المنفي بالمضارع shi ma yana zuwa da wawu ba arrabit yana zuwa wawu shi sai yace shi ma baya almanfi bila din baya zuwa da wawu in ma ya zo sai a yi masa tawili kun fahimta to qaul biyu ne na ibn malik alqaul al-awwal shine wanda ya saddara anan wajen cewa idan aka yi almudari almanfi da la Mm, almanfi bila abin da sa ya kawo almanfi bila saboda kar ya zamanto a majizum. inda nahiya ne ko da lam ko lamma in an kai nafin ko lan duk nan wajen zai fitar da shi daga rafa amma an nafiya shi yana nan a cikin wato zamanta marfu to sai ya ce rabit din zai zamanto wow amma kuma a wani littafin ba wannan alkulasa ba sai ya ce in ma har baya halatta in ya zo sai an masa tawili to shine ya kawo shi a cikin wannan kamar yadda zo a cikin wannan kira eh tattabi'ani ai in ka ce wala tattabi kana karanta ta kira a jumhur ne wala tattabi'ani kaga amr ne ai Eh, kuma kada ku kuskura ku bi wannan ku ba kwa bi wala tattabi'ani alhali ba kwa bin tafarki <laughs> shine <laughs> eh, shine ai ce dole sai an kaddara wal hal antuma la tattabi'ani eh, na'am to ai babu rabitin ba wawo la takhafun dama a bisa ai asalin yake wa min alwawi khalat din ai eh shine ai gashi ta zo a bisa ka'idar wa zatu bad'in bi in sabat hawat zamiran wa min alwawi khalat hmm. la takhafun gashi nan ai antum na'am قد يحبط ما فيها علم وبعض ما يحبط ذكره صبيل نعم والحال قد قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حذل shi hali ana shafe abin da ya aiki a kansa wato amilul hal wa ba'du ma yuhdafu sashen abin da ake shafewa na amilul hal din hudil an batansa hudil wato an hana shi wato ai wuju dole ma ka shafe shi bai halarta ka ambace shi ba shi amilul hal wato kenan akwai hali biyu wato jawazul haz da kuma wujubul haz eh, na'am yuhdafu amilul hal jawazan wa wujuban ana shafe ai wato ai wato fi'ilin da ya aiki akan hal ko bisa halacci ko kuma bisa wajabci to misalin abin da aka shafe shi ta halacci an ya kola an yi kala a ce maka kaifa ita sai ka ce rakiban takdiruhu kaga takdirin ji'tu rakiban nazo a haye wa ka qaulika bala musri'an kan kuma daga faɗinka bala musri'an a'a na zo cikin gaggawa ga wanda ya ce maka lam tasir ai baka zo ba baka yi tafiya ba bala sirtu musri'an na yi tafiya musri'an na mai gaggawa daga cikinsa akwai faɗin Allah ta'ala ai hasabul insanu allan najma'a idama bala qadirina ala an nusawwiya banana at taqdir taqdirin bala najma'uha mm. bala najma'uha qadirina mm, mm, ka gani eh, haka haka lokacin da muka da wannan tun ina saurayi muka karanta tafsirin sura nan da malam gali la ji kansa Allah ya masa rahama ina tunawa yace bala najma'uha <laughs> sai a kaddara to kaga amilul hal din aka shafe wato ai mutum yana tsammanin an lanna jima'i ba za mu tattaro kasusuwansa ba sai Allah ya ce bala qadirina bala to me bala din takdiruhu ha za mu tattara su halin kasancewa masu iko ne akan wato annu mimi kadda mahalicci wato albanana wato dan yatsansa da wannan zanan shi ma mu miƙar da shi yanda yake mu daidaita shi eh shine banana albanan kan yan yatsu eh <clears throat> na'am mhm. misalin abin da aka shafe shi bisa wajabci faɗinka zaidun ahoka a tsofan al-mu'akkida لمضمون الجملة wanda ta gabata ai da muka ce eh wa qad taqaddama zalika wato alhal idan ta zama cewa mai takidin abin da jumla ta kunsa ce nan dole ne ka shafe amilul hal ba za ka faɗe shi ba zaidun akhuka ya'tifu alayka atrufan to ba za ka ce ya'tifu alayka ba aha wa kal hali an manabal khabar hakanan ma hali da yake zamantowa yake tsayawa a maimakon khabar qa'iman darbi zaidan qa'iman to kaga qa'iman wannan at-taqdir idza kana qa'iman ya gabata aka tabbatar da wannan a babul mubtada wal khabar wa mawdi'ul hali a a ba ba yaya baitin yake almuhim lokaci ya kure ba za mu binciko shi ba cewa maimakon alkhabar sai hali ya zo ya tsaya a maimakon jumlatul khabar din mhm. daga cikin abin da ake shafe amilul hal ta fuskar wajabci fadin su ishtaraituhu bi dirhamin fasa'idan na sai shi da dirhami daya da abin da ya hau haka na yi sadaka da dinari ɗaya da abin da ya kasa da haka to ka gani da fa'idan da kuma safilan halaye ne amilunsu mahzufun wujuban an shafe shi taqdir ɗin. to ka gani fa zahabar samanu sa'idan na siye shi bidir bidirhamin fa zahabar samanu sa'idan sai farashin ya tafi yana sama da haka wa zahaba saddaku bihi safin abinda ne sadaka da shi ya tafi har kasa da haka <laughs> ah. wannan shine ma'anar fadin sa zikru hubil shine abinda yake nufi kenan a sashen abin da aka shafe na amilul hal an am wato ana hana ambatansa ban sani ba mutanen ala mutanen da ruwana kano leeds sani ina cikin harkar tasu ma wai har chairman na wata cluster to na je taron na ce musu a gaskiya ba zan iya zuwa na kaddamar ba da abin da ake so na kaddamar na'ibi na shi dr bala a daidai da sau sai to kasan dr bala ya ce to shi dai yana gayyata mu zo ko minti goma ne mu da ni da da ɗalibai duk mu zo so <laughs> za mu iya zuwa nan ne ba nisa nan magajin rumfa hmm? a gani ko kuma kawai mu je minti goma na dawo <laughs> hmm? a je din to shi kenan to muje yawwa gashi nan wa qabla halin la yakunu khabara an alladhi khabaruhu qad udmira shine um mm. kadarbi al abdu musian wa atam tabini al haqq manutan bil hikam mm. to alhamdulillah yan sauran tamyiz sun muka yi mun gama da wannan juz'in insha Allah kuma tamyiz zamu yin sa a juz a rana daya darasi ɗaya insha Allah shi shikenan sai mu shiga huruful jar mun gama da mansubat sai mu shiga almajrurat su ma kuma muka gama da su sai muka gama da majrurat sai mu zo mu tawabi idan muka yi tawabi kuma to shi shikenan sai mu shiga sarf <laughs> alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk